wata al'adata matalauciya ce sai gidan su ya canza sai su samu hali na wadata sai al'adata ta canza wata kuma rashin lahiya ta kai sai al'adata ta canza haka dai gwargwadon yadda al'adu suke cancanzawa na abin na hailan mata wallahi faƙala ya ce wallahi bi hamzatin wa yi. wa ƙuri'a abin nan bila yi. fi abin na almawar da aini wallahi da kuma mai zuwa layi mai zuwa ya ce to wa'annan da yake wallahi ya islami mahi mahidi matan nan da suka ɗaibi damani daga haila ya ani alhaid sun ɗaibi damani ga haila saboda tsuwa wato sun kai lokacin da ba su zafin su haila ko saboda kurciya min nisa daga cikin mata yanku in idan kuna shakka shakaktun wana shakka fi addata yana ga sha'anin su waƙi da bihi an abin na makwaye da bihi an yi ƙaidi da shakka limuwa faƙatil waƙe yan ana shakka ga abin da ake ganin ya saba ma abin da ake zaton ya auku ya ce abin nan ga wannan ƙaidi da an ka cewa in tabtun to fala hube da mafhumi ba a ce kenan in ba ku shakka kenan ko kuna shakka ko ba ku shakka fa ta hunna idda su talatatu ashirin wata uku don matan da ya zama sun ɗebe damani daga yan al'ada ko saboda kurciya ko saboda tsufa to idan matsalar saki ta auku gare su fa'iddatu hunna abinda idda su salasata ashirin wata uku daidai don matar da ta zama ba ta yin al'ada saboda tsuwa to idan an sake ta za ta yi wata uku daidai shine al'adarta shine iddarta matar da take yarinya ce karama ba ta taba ganin al'ada ba in an sake ta za ta yi wata uku daidai shine abin nan iddarta wallahi lam yahinna wayannan da ba su haila gaba dai su ba a shakka ba su haila gaba dai da sigari hinna don zaman su kanana wayanda ta wannan a ashirin idda su wata abin na wata uku daidai wal ta ne wayannan matsaloli guda biyu na macen da ta tsufa ba ta al'ada da macen da take a ce karama wato ba ta isa al'ada ba an ce idan an sake su wata uku ne su ya ce amma fi gairin mutawafa an hunna fi gairin mutawafa an hunna a zuwa hunna banda waɗanda matansu sun ka mutu amma hunna amma waɗanda matansu sun ka mutu fayyadda tuhunna ma bi ayati ya tara basa bi an fusa inna arba'ata ashhurin wa ashara abinda ya idda su abinda ke cikin wannan aya wato wata hudu da kwana goma da wadda ta ɗebe tsammanin haila da wadda ba ta zaton haila saboda kurciya duka wadda take mutuwa ta an kai an kabar ta wata hudu za ta yi da kwana goma su ne idda ta wata hudu da kwana goma kazalikar mudallakatun lati la ya ta'allaka amurha bi shakki haka nan wanda an ka saki wadda take ita al'amarinta bai da alaƙa da shakka ta san tana al'ada wahiyar zatu da akara ita ta sani tana jini to fa yadda ta ha a fa yadda ta ha yadda ta talata da in wato tsalki uku gaiwa wa gairar madahuli bai hawa wadda ba a yi idhuli da ita ba la idda ta alaiha fi da laƙi ita gaba ɗaya ba ta da idda a cikin saki don mutumin da ya aure mata ba a kawo ta ba mai yiwa shi ya tashi zai na lagos an ka daura aure ya ta yi lagos ya ji dai ba ta yi mai ya aiko mata da saki ko da an ka kawo ta nan, to ita ba ta da idda gaba dai wa'annan la'idda ta alaiha wannan ba ta da idda gaba dai don ita ba kai ta ba kai ta gidan miji ba amma fit da laƙi ga saki amma inda ya daura mata aure yan mutuwa ta to za ta yi wata hudu da kwana goma inda ya yi aure wa walatul ahmali mata su ko waɗanda adda ciki mata wa'anda suna ɗauke da ciki sai an ka sake su suna ɗauke da ciki ko kuma su ya mutu suna ɗauke da ciki to su ko ajaluhunna su in kida wa yadda ta hinna wa yadda su madallakatun aw mutawaffa an hunna azwajuhunna sakin su an kai ko matan su sun kara sun kabar su to abinda iddat mace wadda mijinta ya mutu tana dauke da ciki ko wadda mijinta ya sake ta tana dauke da ciki shi na ya ce mutallaka ta sake su an kai aw tawafa an hunna azwajuhunna an yadda ana hamla hunna abinda a yadda su su haici cikin su duk matar da an ka saki da ciki to idan ta haihu ta gama idda duk matar da mijinta ya mutu idan ta haihu ta gama idda inda tana da ciki na ya mutu to da ta haihu ta gama idda idda su an yadda ana hamla wanda su haye cikin nan nasu wa man yattaqi Allah fi amrihi wa nahwi wa nahyi duk wanda ya ji tsoron Allah a cikin umarnin Allah da kuma hana Allah duk wanda a cikin lokaci ne duka yana jin tsoron Allah yana kwatantawa gwargwadon iko to ya ji Allah min amrihi yusra Allah zai sa mai sauki ga al'amari ne fid dunya wal akhirah nan duniya da lahira Don abubuwan da kuka ganin muna samun kanmu cikin na tsanani rashin jin tsoron Allah ya kawo su muddin mutum zai ji tsoron Allah to ya ji Allah min amrihi yusra Allah zai sa mai sauki ga al'amari ne saboda haka duwa da ka samu matsala ko ka bi mukami ba a baka ba ko kuma ka hito takarar wani abu na siyasa ka ji tsoron Allah don ya sa maka mahita duk wani boka da an ka kawo maka ka wuri ne ce baka da ma bukatar gani ne wanda duk zai ce bari in yi ma aiki bukatar ka ta biya ko an yi ma sata ko kuma kasuwar ka ta tsaya ya ce bari yi ma aiki to kakka yadda da aiki na ji tsoron allah allah ya sa ma mahita ka ji tsoron allah sai allah ya kawo maka mahita alamar da ake gane bokaye idan sun ka ganka na allah kake sai su yi magana da kai su ce su addu'a za su yi ma kai sai ƙur'ani ka kai masallaci ka kai masallatai ka raba wa mutane ka sai goro ka yi sadaka ka sai gyaɗa ka yi sadaka ka sai dai wani abu ka yi sadaka duk mutumin da ya tauye addu'a zai yi ma ya fara kiran ka ya gan ka wai kai alamar na Allah kake saboda haka ka sai turare ka za ka yi sadaka boka na ka ba saurari ne kakka bari ya iso da ya fara ciya ka sai ka za ka yi sadaka to boka ta wurinka inda waya ya kire ka kashe waya ka kaka da jin magana ta don ya san ka gane shi bai koma bugoma ya san ka gane sai wani kuma wanda bai san ka ba ku lura da wannan duk wanda ya ta inda boka bai ji tsoron Allah ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu dalika amrullahi dalika amrullahi anzalahu ilaykum wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu zalikar magakuru bil idda wannan hukunce hukuncen da aka ambata cikin sha'anin idda amrullahi umarnin Allah ne ai hikimatu wato hukumu wato hukuncin Allah ne anzalahu ilaiku ya saukar da wannan hukunci gare ku mithla baqi al ahkam kama wanda ya saukar da sauran hukunce hukunce fi jami'i mayadin al hayat a cikin dukkan bangarorin rayuwa wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ga al'amurra ne gurgudun iyawa ta sai ya sayyi'ati Allah zai karkare mai kurakurai ne wa yu'dim lahu ajran fil fil'ahira kuma ya girmama mai lada a ranar lahira idan ka ji tsoron Allah na farko Allah zai sa maka mahita kuma ya baka arziki inda baka zato idan ka ji tsoron Allah na karo na biyu Allah zai sa maka sauki ga al'amarinka a nan duniya da lahira idan ka ji tsoron Allah karo na uku zai karkare ma zunubanka wayo yu'zim laka ajran kuma ya girmama maka lada to Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu cikin bayi ne na kware masu tsoro ne askinuhunna أسكنوهن من حيث سكنتم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى abin summa bayyana summa shari'a sannan ya shiga fi bayanin nafaqatil mudallaka a cikin bayanin abincin da ake ba matar da an ka saki domin idan mutum yana aure da mace in ya sake ta kuma tana da ciki ko kuma tana da ɗa ƙarami wanda take ba nono to akwai hukunce-hukuncen abin shayarwa gare ta da kuma ciyarwa gare shi faƙala Allah ya ce askinu hunna ku zaunar da mata nan naku almudallaqatu wa'annan da an ka saki wal an hunna a hunna, da wa'anda mazan su sun karasu sun kabar su dukan ku zaunar da su inda min haisu min haisu sakantu inda kuke zaune a yi ba da masaki na kun sashen gidajenku idan abin na an saki mace to a barta nan wurin da take zaune nan wurin da kuke zaune tare da ita to idan allah ya kawo rabuwa kada a walakanta ta a barta nan baka sa abin da allah zai haddasa daga ƙarshe ba kada ka te ka yi mata walakanci daga baya kuma a dawo a shirya da ita kuma ka ji kunya kada ka yi mata walakanci baka sani ba ɗan nan da aga hannunta kila duk ɗiyan da aga ka ya su albarka a dawo daga baya ka ji kunya to don gudun irin wannan a barta nan wurin da take zaune ai abin nan min wuji da kun gwargwadon wadata ku ai sai atikum gwargwadon wadata ku dafa bayanin min wuji da kun dafa bayanin aw badalun mimma qablahu bi adati aljari wata kadiru al da wata kadiru mudafil ai amke amkinata sai a tekun gwargwadon iyawarku lama haka da ku aje ta abin da ba gwargwadon iyawarku ba idan kana iya ba ta wurin kwarai to kada ka ɗauke ta ka kai ta wurin da bai dace ba wala tu da na, kada ku kuntata musu wato kada ku cuta musu lita dai ko alaihinna don dai ku kuntata musu almasakin wurin zama fa ya hatta jina fil qulil khuruji su bukatu zuwa ga hita awon nafaka ko ku hana musu abinci su bukatu abin na eh, eh, da abinci su bukatu fayabta dina minkun su hanci kansu gare ku domin maza daban-daban suke wani namiji maƙetaci na ya rabi da mace kuma bai son a ce ya kore ta a ce mai yayi lahi sai shi ta kuntata mata hatta ga wanga walakanci ya yi mata yawa tun da tana da gidan ubanta bari ta koma can Allah ya ce to kakwai haka nan in ita bata san cutar ta na kakai da gangan ba Allah da ya ce ta zanna wurin nan ya sani kuma zai maka hukunci yana iya an shi dukiyar da an gare ka kwana biyu ya mai shi ka talaka bayan ta hita tun daga yanan kuna gani da yawa wani yakan saki mata ta Allah ya yi hushi da shi ya mai sai maciyaci dole sai ya dawo ya mai shi ta sannan kuma Allah ya sake wadata shi to ku yi ku yi hatara da irin wa'annan abubuwa kada ku kuntata musu kada ku cutata musu wa in kunna ulati hamle. idan matayen naku sun zama suna ɗauke da ciki to ba an fi ko alaihin na ku ci gaba da ba su abinci fifi firaƙin da laƙi a cikin rabuwa ta saki idan mutum ya rabu da mata ta da ciki to ya tsira amana fa amanar Allah ce ita saboda haka ka ba ta abinci wanda ya dace da ita ka ba ta kudin ciyawa da kudin shayarwa wanda ya dace da ita wa amma alhawamilu almutawaffa anhunna amma mata masu ciki waɗanda mazansu sun karasu wala nafqata lahunna su babu abin da za a ba su na nafka ba wani abincin da za a ba su dukiyar da mai gida ya bari raba gado ake a baɗiya ba a ba mata haƙƙin da Allah ya ce a basu na gado shi aka basu cikin haƙƙinta cikin za ta ci in an raba gado akwai abin da za a bata ita matar da an ka mutu an ka bari to cikin wannan abin da za a bata cikina za ta ɗiba ta ci amma bala na bukata da hunna ba su da abinci wa mun ta ha ta hunna kuma ka yadda su yana karewa hatta ya ana amla hunna har lokacin da sun kan hici kallon su idan aka mutu aka bar mace da ciki to za ta ci gaba da idda har zuwa wata hudu da kwana goma ko kuma har zuwa lokacin da ta haihu kunga ga 'yan ciki sabon ciki na tana wata hudu da kwana goma ta kare idda bata ta kare kwanukan idda da a ce ba ta da ciki to amma saboda cikin ga ba za ta kare idda ba sai ta haihu koda bayan shekara guda ne idan ko sakinta an kai kuma shi ma ba za ta ƙare idda ba sai in ta haihu sannan za ta iya ƙare idda amma ita mai ciki wadda an ka saki to za a biya ta kudin ta na ciki amma mace wadda mijinta ya mutu ya batta to bala na katala ba ta da abinci watan tafiya an nafaka binta ta hinna. idan wadda an saki ta to za a ci gaba da bata abinci har lokacin da ta kare idda idan ta kare idda to shi kenan cewa ya kare bayan ta kare idda wal madallaqatu dalakon rajayi amma macen da an ka saki saki na la'an nafkata wasu wasukuna idan mutum na tare da mata ta sai ya sake ta saki wanda yana yiwa ya mai shi ta kamar saki daya ko saki biyu to zai barta nan gidanta nan ɗakinta ta yi idda laha annafuka tana da abinci za a ba ta abinci wasu kuna kuma za a ba ta wurin kwana wa dalilu dalilin da yasa aka ce haka nan anna umar kala haqiqa umar radiyallahu anhu ya ce samaitu annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa macen da an ka saki sakin da bai kai uku ba lahan nafka tana da abinci a ba ta abinci har ta gama idda wasu kuna kuma a ba ta wurin zama har ta gama idda wannan abin da umar ya ce ya jiyo ga bakin manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wa annahu jazaa'ul ihtibas abincin da an ka ce a bata a bata abinci a bata wurin kwana wannan sakamako na na tsari ta da an kai an ka hana mata ita tunda an ce an sake ta ba ta da miji kuma an ce katta ta ko'ina to ƙasa za ta ci ba ƙasa za ta ci ba abinci dai za a bata kuma irin wanda an ka saba irin wanda an ka saba in ya zama mata biyu gare ka kowace nata gida take kai ka bata abinci ta kunyar ta ita kadai to ko yanzu haka nan za a ci gaba da in ka sake ta har ta gama idda a bata kayanta ba a bambanta ta da wagga da an matarka daidai wa daida aka ba su hassar da ta gama idda ta ƙara idda ta tabbata ta ƙara idda sai ka gaya mata to ta yi ƙoƙari daɗa ta canza daga gidanka zuwa tsohon gidansu walau kana jaza'an a lalhamli da ya kasance sakamako na na abin nan na saki na hamli ciki da sakamakon ciki na to abin nan lawaje ba fi mali inda saboda ciki ne to da cikin dukiyar cikin to nan na abin da za a dibi abin da za a bata ta ci idan kana lahu malin in jaririn na da dukiya to walam ya qulubi malamai ai ba su ce haka nan ba cewa dai sun kai wa da Allah ya faɗa duk mutumin da ya saki mace idan tana da ciki ya ci gaba da bata abinci har lokacin da ta haihu sannan a fara magana kuma shayar da yaro idan ba ta da ciki a ci gaba da ba ta abinci da abin sha da sutura daidai lokacin nan da a ce kayi wa matakka guda ɗunki ita ma za ka yi mata duk da ba matakka ta ba gaba ɗai don wannan ganin damakka na yasa ba matakka ba ce don in yau kamar shi ta ta koma tun da dai suke bi kai uku ba kuma gidanka take to za ka ci gaba da ciyar da ita wannan wani abu na mai alheri kwarai amma kuma mai wuya saboda shaidan zai rika shigowa ya nuna maka ka ci gaba ka bata mata rai ka kuntata mata domin al'adar maza kenan idan sun ka saki mace sai su dora kokarin su kuntata mata ita ma mace al'ada take nan in miji ya rabe da ita ta dora kokari ta mai kazahi da karya har yanzu takaici ce ko gida ne ta bari ka ta yadda ciki saboda ƙazahi da ƙarya ta ɗora jawo abokanta waɗanda ya ka faɗa da ita lokacin tana tare da shi to duk irin waɗannan al'adu ba su da kyau amma dai kada a zalunce ta a ba ta haƙƙinta na ciyarwa da shayarwa sun shari'a fi bayanin rida'a sannan ya shiga cikin bayanin sha'anin ba da nono fi almuɗallaka ga macen da an ka saki domin matarka da baka saki ba magana ba ta nono babu wata magana eh, za ta ci gaba da ba da ɗiyanta nono kuma ka ci gaba da ɗaukar lalura to da ka saba wagga dai wadda kan rabe da ita ita ce aka magana shayarwarta don ita da jinga aka shayarwa fa ina arda ana lakum wa'anda kun ka saki idan sun shayar muku a wala da kun min hunna ɗiyanku wa'anda kun ka haifa da suwa idan matar da ka saki tacce ta yadda ita za ta ba ɗanta nono wannan ɗanata wanda yake kun haihe shi da kai da ita to fa ujura hunna ku ba su jinga su alal irda'i akan shayarwar sai ai jinga da kai da ita ka faɗi abin da zaka bata idan ta amince ta ci gaba da ta ci gaba da ba ɗanka nono in wata yayi duk sai ka bata wannan abin da farkon musulunci abinci aka bayarwa kullum ka bata abinci mai isa to daga baya sai aka rika samun rikici sai ka ɗauki abinci ka bata ka ba matakka wadda a gidanka abinci kamatai na matakka bai kare ba amma ita ta to ta ce nata ya kare ita da adda guda shi na taka shayan ma ga waga da adda ɗaya uku ko hudu ka ba su abinci na waga mai ɗa hudu bai kare ba mai ɗa guda ta ce ya kare kun ga akwai alama ƙeta da kuma son cin zarafi gare shi sai rikici ya ɗora yawa tsakanin maza sai aka fara ɗauka hukunci aka kai kotu to daga nan malamai suka zanna suka yanke hukunci cewa a dibi abin da ka isatta abin da ya kamata sai a yanka mata in wata ya sai a bata ta sai abin da ta kaso ba za a bata abinci ba tun da an bata cewa ta kai ya kare kuma wata bai yi ba to a diba kuɗi waɗanda za a bata in aka yanka kuɗin aka ce za a bata naira goma ga wata to idan kuɗin nan ta kashe su rana guda ba abin da ya dame ka ko ta kashe su rana guda ba abin da ya dame ka in danka ya iya tahiya shi ya taho gidanka sai ka riƙe abinka an fasa son shayawat shayawa an fasa so sai ka ba mataka ta riƙe maka abinka don ta nuna ba ta iya. to wannan kun ga abin da ake yi kenan don haka ya ce ba a tuhun na ujura wanda ku ba su jingasu wadda kun kai ba abinci ba jinga ta kuɗi wa ta miru bai na kun kuma ku yi shawara bai na kuma bai na hunna tsakaninku da su domin idan za a yanka mata kuɗi to in ku biyu na lokacin akwai natsuwa sai ku shawara da kai da ita amma kamar da kunka sani yanzu abu ya koma kotu kotu ka dibin ka ta ce za ka ba ta naira biyar ga wata ko za ka ba ta naira hamsin hamsin ga wata kotu ka dibin ka ta gane halin da kake ciki ta azama in alkali ya azama kuɗin da baka iyawa sai ka yi abin ka kai shi wani wuri kai talaka ne abincin da ma kaka ci nema ne kakai ya za a ce ka biya kudin shayarwa kamar wadda alhaji ka biya sai kotu ta diba ma ta gane an yi maka keta da manowa an kai maka shi sai ta tausaya ma ta yi ma hukunci irin naka su kuma masu kudi a yi musu hukunci irin nasu to haka ake yi ku ba su jin gasu bai ma'arufin yadda shari'a ta ce ai bi jamilin fi haƙƙil aulad da kyautatawa ga haƙƙin ɗaya bittawa buƙi ku yi muwafaka ala ajirin ma'alumin ga wata jinga sananna ala idda'i wajen shayarwa wa ita asartum idan ku abin ya yi muku tsanani kai kacce hon guda za ka biya ita ko ta ce hon goma za a bata kun gaba ko tsaya kusa ba shiri bai yiwa tsakaninku ita ta tsananta kai ka tsananta wa in ta'asartum ai ta katon, kun kuntata mu kun kai ka kuntata mata cewa hon guda za ka bata ita ta kuntata ma sai hon goma to ta dai ka tun fil irda'i kun kuntata ma junan ku wajen shayarwa to na fanta famta na alhabu ko baya hanumina ujra yace gaskiya wannan abu da ta faɗi bai ba sai wal ummu min fi'li uwa tace ita ko gaskiya wanda yace yayi dinnan ba ta yin haka to aje a karfe da fasaturdu lahu ukhra shi uban ya ce ya samu wata tsohuwa ta shayar mai ya samu wata mata ya ce tun da ya baki min nasiya ban dana wala ta kwarar ummu ba a tilasta uwa ala irda'i ba a ce ma'uwar dole sai ke sha mai shi hamuda ba a cewa haka sai dai a ce ba shi abi ne ya ta ya samu wata ya bata wadda ka tausayi nai ke ko da baki tausayi nai to ba shi abi ne to haka ake yi idan eh, irin haka ya ba saboda haka duk yan an daure an yi hankuri ba a saki ba to yi yan an daure an yi hankuri ba a saki ba yahi liyan fiƙ zu sa'atin liyan fiƙ makara sannan Allah ya ambaci kadaran nafaka abincin da an ka ce a ba mace to sai Allah ya faɗi gwargwadon abin da ya kamata a bata faƙala liyan fik alal mudallaqati wal murdaati zu sa'ati min sa'ati ya ce duk wanda adda wadata yana da hali to ya ciyar ga abin na wadda an ka saki ko wadda an mai ba da nono ya ce zu sa'atin mai hali ya ce min sa'ati ga wadata ta wanda adda wadata to shi ba da abu mai yawa wa man kudira alaihi rizquhu wanda ko an ka ta ma arziki ne falin fiqi ma ata wallahu ya ciyar daga abin da Allah ya bashi ala qadir wusihi gurgudun wadata ta kowanne mutum shari'a tana ada mai aiki gurgurun wanda ta san yana iyawa la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora marai sai abin da ya bata wato kowace rai Allah ya dora mata abin da taka iyawa sai ji Allah da usul yusra kuma Allah zai sa sauki bayan tsanani bayan tsanani duk inda ka ga tsanani to sauki na nan ta yi bayanai. ai ji alal itibara anan kun ga Allah ya sanya in za a yi hukunci wajen shayarwa cewa a yanka kudin da za a bai to Allah ya yi hukunci al'itibar bi zauji a dibi miji ba a dibin wannan a ce wannan yarinya ɗiyan masu halita kamata ya yi a biya ta dubu hamsin ga wata a adibin mijin na aka a ce wannan mijin mawadaci na kamata ya yi ba da dubu biyu ko wani wata shi aka dibi ba adibinta sai dibi miji gwargwadon iyawa ta fil usuri wal yusri a wajen tsanani da wajen sauki wale annala ya ce bara bi domin ya aka dibi halinta aka ce za a yi hukunci da iyawarta to yi addi ila husuma wannan zai kai ga husuma miji ya kiyarda la'anna zauja yadda iya ha ta dalubu don miji zai yi da'awar cewa ta nemi fauka kifayati ha sama abinda ya dace ka isarta wahiya ta tsomu ita ko tana cewa wai an kifayeta abin kifayati abinda ce a bata shi ka isarta saboda haka fa kuddirat sai aka kaddara da ya kamata a bayar kata lil husuma don a yanke husuma wato abin nan a yanke husuma ka aba husuma tana gudana tsakaninsu sai a yanke husuma wa'adallahu bil yusri Allah yayi alƙawari cewa zai ba da sauki ba'dal usri bayan tsanani li kulli mu'minin ga kowane mu'mini fi mu'amalati ga mu'amalati duk wani mu'mini da ka mu'amala in dai yayi kokari ya ji tsoron Allah ga mu'amalan nan tashi to Allah ya yi mai alkawari zai kawo mai sauki bayan tsanani wato Allah ya alkawarin saye ji Allah ba da usun yusura wannan aya an yi hujja da ita wajen ciyar da miji ciyarwar miji ga mata ta ba sai ga abin nan ba ba sai ga saki kawai ba saboda haka wanda duk Allah ya ba hali ya ba shi wadata to dole ne ya ciyar da mata ta da abin nan da Allah ya ba shi na wadata wanda Allah ya kunta tama ya bashi talauci to ya ciyar da ita talaucin nan da Allah ya bashi saboda haka idan baka da da kuɗi baka da abinci kai ta wajen bida baka samu ba to bai halitta ka ta gida abokinka ku gaisa sai ya ce to wani bismillah mu ci abinci kakka shi kakka abincin nan ce mai cika raga min in ya raga ma to Allah ya baka wanga da an ka raga an ka baka yanzu Allah ya ce wa man qadira alaihi rizquhu wanda an ka kuntata ma arziki nai falmin fiq ya ciyar da mata ta min ma Allah daga abin da Allah ya bashi wanga da an ka riga an ka baka Allah ya baka shi to sako shi leda kakkaci shi can ka sa shi leda ka taho ka kawo mata shi Allah ya baka da kai da ita ku ci to baka da layi amma in ka canye shi can ka sha ruwa ka to ka ce mata baka samu ba kai azzalimi na mace amana kuma Allah zai maka hukunci don ka samu amma baka kawo mata ba ka samu amma baka kawo mata ba saboda ka lura ma'aura da zaran ka auri mace amana ce kakka waje ka samu kuɗinka ka ta wajen masu abinci ka ci abincin ka mai kyau ka sha ruwa masu kyau ka taho gida kana gashi kace ce mata yau baka samu wallahi harkokin dai ba a ce a komi ba a ce ya komi wannan katon ciki na mina saboda haka ku lura da wannan kakka ga awa karin jaye ta ta tete ta wahala ta ta wahala ta samu abincin da ta ci wani wuri Allah subhanahu ta'ala ya san da kai inna Allah kana aliyan kabira lalle Allah shi an maɗaukaki gare ka kuma shi an babba gare ka kaga ko da ya baka girma gare ta to shi na nan babba gare ka har yanzu kuma zai kama ka saboda haka wanda ya san bai iya laluran mace kashe aure ta ya zaman ka ka mutu gwabro ka rayu gwabro ka mutu gwabro ya yi maka sauƙi walaƙantaccen duniya ya yi walaƙantaccen lahira ka yi zaman ka haka na in kasan baka iya cewa da zarar ka aure mace lalura ta ƙwallo gare ka ba ka da izinin na kade ka abinci dai ban ce wani abu ba ba ka da izinin ce abinci ba ka ciyar da ita ba idan ko ka batta da yunwa ka cika cikinka ka batta da yunwa to Allah zai maku hukunci don kai azzalumi na Allah ko bai son azzalumai Allah ya gafarta mana Allah ya kare mu wa ayyin wa ayyin min قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا ولما ذكر لوكشن da Allah ya ambata cewa anna wa'ada Allah bil yusri lalle alƙawarin da Allah ya ce zai ba da sauki ba da usri bayan tsanani li kulli man ittaba awamirahu ga duk wanda ya bi abubuwan da ya umartai bi da'a yayi ɗa'a. to bayyana kadhalika haka nan Allah ya bayyana kuma cewa kadhalika annal uqubata thabitatun haka nan kuma azaba ta tabbata li kulli man yukhalifu amrahu ta'ala ga duk wanda ke saba ma Allah saboda ka ganka kai da kake zuwa kana barin matarka da yunwa ka te waje ka dole ci abincinka ka wanke tuwayi ka hito kama wani abin na ci a matanin lokal gama amma matarka na can kawahanta kamar kawahan akuya kana ganin wai haka nan da ka yi kana ganin a wai wayewa ta to azaba Allah wata na nan tabbaci azaba Allah na nan tabbaci ga duk wanda a mace maciyan amana duk wanda a zalimi mace amana azaba Allah na nan tabbace kuma zai kama shi faƙala Allah ya ce wa kayyin hiya kafu aljarri dakala ala ayi ai abin nan bi ma'ana kam wa kayyin min qaryatin da yawa alƙarya cikin alƙaryu ai kathirun min alqura alqariyu da yawa daga cikin alqariyu ata an amr rabbiha ta ta saba ma umarnin ubangijinta asad wata wata khallafat wato ta saba kuma ta yi jinkiri bi ma'ana alawa wato mutanen alqariyu da yawa mutanen alqariyu sun ka saba ma umarnin Allah sun ka yi sabani sun ka saba an amri rabbiha ga al'amarin ubangijinta ita jama'a alqaryar nan wa rusuli da al'amarin manzanni nai Allah ya ce fa na hafi duniya muka yi mata hisabi nan duniya hisaban shadida hisabi wanda an mai tsanani wa adabna muka yi mata azaba azaban nukura azaba wadda abin kyama wato da yawa alƙarya da ta saba Allah ya ce mun kawa mutanen alƙaryar na azaba saboda haka idan ka ci amanar matarka kada ka yi zaton Allah bai sani ba shi nan kuma yana ganinka kuma akwai kayan da ya tanadi waɗanda za a baka in ma daɗi na za ka jiya in kuma sabani ne yana za ka je a kai haka nan za a yi maka Allah ya gafarta mana nukura wato bisa kunin kafi wa qura abidanmiha ay fazi'an azaba mai muni bilkatali, wasu aka kashe su wal asari wasu aka kame su bayi aw bil khasbi wasu aka shahe kasa da su aw bil sayha wasu an kai musu tsawa sun ka mutu wala halaki wasu an ka halaka su Allah na da hanyoyi da yawa da yabbi wajen hallaka wayanda suka saba mai a da suka ɗauki zalunci shine abin aiki a wurinsu to wayannan hanyoyin suna nan babu wadda an ka canza duk suna nan ko gobe abin da zai sa a yi unhani su yayi yana yiwa Allah yi unhani da su fa za ka bala amriha kuma alƙaryar nan jama'a alƙaryar nan suka ɗanɗani nauyin al'amarinta ai thiqalahu nauyi ne wa uqubatahu da azaba ta wa kana aqibatu amriha khusura karshen al'amarin alƙaryar nan ya zama hasara fil akhirah ranar lahira bi dukhulin nari domin shigar da su wuta wa huwa qawluhu a'adda Allahu a'adda Allahu lahum a'adda Allahu lahum 'adaban shadida fattaqu a'adda Allahu lahum azaban shadida Allah ya musu tanadin azaba wanda mai tsanani su azzaluman nan Allah ya musu alƙawarin azaba mai tsanani takarirul wa'idi wato maimaita a'adda Allahu lahum wato maimaita shi abin nan taukidun karfafawa ne fattakullaha ku ji tsoron Allah ya ula albabi ya kuma abuta hankali ya kuma su hankali ku ji tsoron Allah ku bar zaluntar mata ku bar dalantar jama'a ku bace amana mata da ɗaya ku zan ka ba su haƙƙin sau da ya kamata a ya kuma abuta hankula an samu abuta hankula adiwa ku yi ma Allah da a subhanahu wa ta'ala kama amarakun kama da ya umarce ku na amanu ya ku masu hankali wanda suka yi imani na ato na munada wato ulul albabi ya ulul albabi wato sai fa su sune na amanu aw bayanu lahu ko kuma bayanun la ulul albab qad anzalallahu ilaykum dhikra haqiqa Allah ya sauka muku da zikiri zikirin nan huwa alqur'ani shine alqur'ani rasulan anzalallahu ilaikum zikira rasulan wato manzo zikirin wato rasulan ai muhammadin sallallahu alaihi wasallam mansubun wato dhikra rasula mansubun bai fi'lin makaddar ai wa arsala rasulan wato Allah ya aiko manzo ya talo alaikum ayatullahi yana karanta ayoyin Allah gare ku bayyana mu bayyana mubayyanatin wa'anda aka bayyana bai kasar yayi wa qur'a bi mu bayyana kama taqaddama jalladi na amanu bihi don ya fitar da wa'annan da suka yi imani da manzon nan wa amil salihati sun kai imani da manzon nan suka yi aiki na kwarai ala wafqi ma jaa bihi gwargwadon daidai da abin da manzon ya zo da shi to domin Allah ya fitar da su mina zulumati daga duhun kafirci alladhi kanu alaihi wanda suke bisa gare domin a da kamin zuwan annabi mutane na bisa ga duhun kafirci to don ya fitar da su daga duhun kafircin nan ilan nuril islam zuwa ga hasken musulunci wa shari'a da hasken shari'a wanda dami da tsari mai kyau wala hakami da hukunce hukuncen shari'a wa man yu'min billahi duk wanda ya yi imani da Allah kamar wanda Allah ya ce wa ya amal salihan kuma ya yi aiki na kwarai bil ya'i wato wa fi qira'atin bin nuni wato wa man yu'min billahi duk wanda ya aiki na abin mai kyawu wato ya yi imani da Allah wa mai yomin bila wanda ya imani da Allah wa ya amal salihan ya yi aiki mai kyawu nudkhiluhu za mu shigar da shi ko kuma yudkhiluhu jannatin zai shigar da shi aljanna tajri min an al-anhar gulabina gudana karkashin aljanna khalidina fiha abada kuma an kaddara musu dawama cikin aljanna na abada duk wanda ya kyautace imani ne sannan ya rika kwatantawa yana bincikawa yadda aiki yake ya gane gaskiya sannan ya aikata to Allah ya ce zai shigar da shi aljanna kuma aljanna in ya shiga cikinta abin nan khalidi na fiya abada an kaddara musu dawama ciki har abada kada a hasanallahu lahu rizqa haqiqa Allah ya kyauta ce mai arziki Allah ya samu cikin su wato Allah ya bashi arziki mai kyawu fi duniya abin nan a nan duniya wato Allah ya karrama shi ya bashi abin da ya kamata na girmamawa da darajantawa bi kaunihi ittaqallaha don kasancewa ta yaji tsoron Allah fa ja'ala lahu makharajan Allah ya mai mahita ga abinda ya kwada ciki nai wa razaqahu ya bashi arziki min haisu lam yahtasiba kuma ta inda bai zato ba to Allah ka gafarta mana Allah ka samu cikin ka masu imani na kwarai to lillahi Allahu alladhi khalaqa sab'a samaa alladhi khalaqa khalaqa sab'a samawati Allah shine wanda ya halicci sama bakwai wa abin na bayan ya halicci sama bakwai daidai wa min al'addi ga ƙasa kuma khalaqa mithlahunna ya halicci su Allah ya halicci sama bakwai daidai ya halicci ƙasa bakwai daidai wato fisifa ga sifa ay mithlu samawati sab'i ƙasa bakwai daidai take da misalin sama bakwai li abin na dalalatin wasi'a li dalalatin eh, si'ati don ya nuna eh, yawa yawan fadi da tarin ma inda hu abinda ma inda hu ta'ala abinda a Allah wato Allah ya halicci sama bakwai kuma ya yi ƙasa bakwai don ya nuna shi yana da komi yana da kaya masu yawa shi yasa ya yi sama bakwai kudi bi girmanta kuma ƙasa ma bakwai ta in aka yanka aka yi ƙasa ƙasa bakwai ce to Allah ya yi wannan don ya nuna irin girma da faɗi da yawan kayan da a wuri ne fa waɗi man wa'ada ya a kathiran idan Allah ya alkawarin zai ba mutum kamar da ya ce duk wanda ya yi imani da Allah ya yi aiki na ƙwarai khilhu jannatin to wannan alkawari da Allah ya yi zai bayar to fa waɗi man wa'ada yana basuwa ga wanda yawa alkawarin bayarwa bida'ihi kathiran min kathirin zai ɗebo mai abu mai yawa cikin abu mai yawa layan fadu wanda bai karewa domin kayan da a wurin Allah ba su karewa har abada to Allah zai ɗebo ma mutum ya cika mai alkawari ya ɗebo mai ya ba shi rabo mai yawa daga cikin mai yawa nan da a wuri ne summa inna ina al-amlak sannan duk waɗanga abubuwa na iko min samawati sab'i wa min al'ardi na sama bakwai da ƙasa bakwai mithluhunna hunna dukkan su Allah tsare yake da suwa ma'alumatun inda komi da a cikin su sananne na auren Allah duk abin da a cikin sama Allah ya san komi na na da karami da babba duk abin da a cikin ƙasa Allah ya san komi na na da karami da babba kuma duk abin da kuke gani yanzu nan bisa ƙasa duk abin da kuka gani na ƙwari da aljanu da mutane wanda a cikin ƙasa ya yi wanda a bisa ƙasa yawa amma duka Allah ya san su babu wanda bai san suna ne ba da wurin da yake zaune da radda zai mutu da radda ra'ata da shi duka Allah ya haɗa komi da komi ya tanazzalu al'amu. al'amari yana sassaukowa na wahayi bai na hunna tsakanin sama bakwai din nan da ƙasa wato wahayi ya sauko daga sama ya iso ƙasa lita'alamu don ku sani muta'allaqun bi mahzufin a alamakun bidhalika bidhalika Allah ya sanar da ku da wannan halitta watan zira da wannan saukawa, li alamu, don ku sani annallaha ala kulli shay'in qadirun lalle Allah mai iko na ga dukkan komi duk abinda Allah ya ga dama yana iya yi ne babu abinda ya buwaye Allah duk abinda ya ga dama Allah yana iya yi ne na duniya da na lahira ba da ɗaukakar duniya da ba da milkin duniya da ba da darajar duniya duka Allah subhanahu wa ta'ala yana da ikon yin duk abin da ya ga dama inna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahada bi kulli shay'in ilma haqiqa allah haqiqa ya kewaye da dukkan komi ga ilimi ne wasi'ata mulki fadin mulkin Allah la wa an rattiba lakum al-ahkam bai hana shi ya tsara muku al'amura na hukunce hukunci mithla ma bayyana lakum kamar wanda ya bayyana muku fi hadhihi sura cikin wannan sura min ahkam dalaki na hukunce hukuncen saki wal idda da idda wa ma yata'allaqu bihi ma da abin da ke da alaka da su min an-nafaqati na ciyawa warda'i da shayarwa wa gairi da waninta girman mulkin Allah da yawan mulki ne baya hana ya tsara muku waɗanga hukunce-hukunce kuma yana nan fake da ku saboda haka ku tsare dokoki ne don ku ciri ba. duk wanda ya ji tsoro ne zai sa mai mahita ya ba shi <coughs> arziki inda bai yi zato ba duk wanda ya ji tsoro ne zai sa mai sauƙi ga al'amari ne saboda haka ku ji tsoron Allah don ku samu sauƙi ga al'amarinku duk idan mutane sun ji tsoron Allah duk abin da ya tsananta Allah zai mai sai mai sauƙi to ya Allah saboda darajar sunayenka ka samu cikin bayinka masu takawa wannan kuma shi ne ƙarshen abin na suratun dalaki yadda ka gwada mana ƙarshen suratun dalaki Allah ka gwada mana ƙarshen damuwa da bakin ciki kowane iri kuma Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau Allah ka gafarta mana dukkan gunubanmu Allah ka yahi mana dukkan ganganci da kuskuren mu Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau to sai abin na suratun tarihi bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم سورة التحريم madaniya an ce mata suratul taharimi saboda wasu abubuwa da suka faru tsakanin annabi da boyate ko kuma tsakanin annabi da mata ne har ya haramta wasu abubuwa da Allah ya halitta mishi saboda idan gidan namiji ya rikice to namiji komi yana iya yi don ya kwantar da hankalin gida ne in mai hankali na mahaukacin namiji ka cewa duk abin da za ta yi ta yi na yi kaza mahaukaci na wannan wannan namiji mahaukaci na namijin kwarai in gida ne ya rikici duk wanda zai yi samu wanda zai yi ya sasanta a zanna lahiya shi ya karɓi Allah ya gafarta mana waye isna ta ashirta aya tana da aya goma sha biyu wa mawdu'ar ra'isi bayanu ta tahammul mashakil ahli abinda a jagoran da take karantawa tana karantar da dauriya da jurewa ga mushkilolin iyali kada kada kai zaton wai don ka ga mace na son ka tana ta son ka tana son ka kamar aure kai zaton wai banzata baka san wadda take ba sai ka yi aure ta kuma don don haka ka tanadi hankuri in ka ce aure za ka yi hankuri za ka tanada wa wajibi ta'limihin da wajibcin karantar da suwa wa ma yattasil bi zalika da abin da ke saduwa da wannan bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi lima harinmu. dan me kake haramta ma wa laka abin da Allah ya halitta maka min min amati kamariya alqibdiya na ya kamariya alqibdiya lamma waka a lokacin da ya sadu da ita fi baiti hafsa a gidan hafsa wa kana ga'iba hafsa ba ta na lokacin fi baiti abawa ta ta yi gidan uwayenta wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana garka yana majalisa ta yi wani abu ya faru sai annabi ya taso ya shigo gida ya shigo gida don ya biya bukata ta gida hafsa ta yake yana ta wa hamsatu to jiya aisha ta nemi izini ya bata na zuwa ta gano gidansu to yau yana shigowa sai hamsatu ta ce ko can kai nika jira yana so in ta gida wani abu ya faru kaza to kun ga bai yiwa ya ce mata kakke ta yi bayan ya ba aisha izini jiya sai ya ce to gyara ki ta yi shi ko yana da bukata sai ya kirbo ya ta nan gidan hamsatu sai biya bukata ta da ita to lokacin da hamsatu ta dawo lamma waka a lokacin da ya auku gare ta hamsatu ba ta nan abin da na faja a sai ta zo da ta dawo maza Allah ya tashi amma sai ta iske hamsatu ta iske boyat mariya alkebiya zaune bisa tabarmarta sai ta gane mai gida ya bukaci boya ta yana to lokacin ta zo wa shaka alaiha sai abin e, ya kuntata mata da zalika fi ta tana ganin da cikin gidanta an ka sadu da boyar ga sannan wa ala a bisa tabarmarta su kulta lokacin da kacce hiya haramun alayya ita boyen na haramta ta don cewa ta yi babu abin da yasa kai min wanga abu sai don ina walakantacciya gare ka baka daukan komi ba bata dibi cewa shi bukata ta kawo shi ta ce lalura gare ta ya girmama ta ya bata abin da za ta ya ta dama ta yi lalurar ta amma ita ne ta kai shi ya zanna cikin kunci kamin ta dawo to wannan magana da ta yi ya ji zahinta kwarai don ba ya son gidan ya rikice kuma hafsatu tana cikin manyan gida ne su biyu suke ko su in sun ka rikice gida na rikicewa da annabi ya lura hafsatu ta yi hushi sai ya ce shi mariya ta kika magana ta ce ya ce to na haramta mariya daga yau sai ta yi dariya hankalinta ya kwanta yanzu babu rikicin da zai faru bayan an ce an zanna sai allah ya aiko jibrilu da sauri don ya san annabi na son boya ta yi cewa ya kai wannan annabi don me kake haramta abinda Allah ya halitta maka na boyarka ta hari mai hamar ta azwaji kana neman yardan matanka ne ka haramta boyarka ai rida wannan yardan matanka kake nema layan bagila bagi laka an tashagila ma yurdi eh, al khalqa bai kamata gare ka ka shagala da abin da ke yarda da halittun Allah ba balil la'iku sai dai abin da ya dace anna azwajaka lalle matanka wasa'ir al khalqi da sauran halittu ta sabiri da haka dukansu su yi kokari su yi aiki wajen bidayyar da ka ba kai ka bidayyar da su ba amma lalura ce ta sa kai haka nan wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara na mai rama Allah ya gafarta maka ka koma koma ga boyarka an doke wannan haramci an gafarta maka shi an dauke shi gafara laka gafara laka Allah ya gafarta maka hada tahrim wannan haramci da kace ka haramta ya gafarta maka kada farada Allah lakum tahillata aymanikum hakika Allah ya shar'anta muku wanda za ku lola rantsuwa ta takhalila bil kafaratu mazkura wato ku yi kafara wanda aka ambata fi suratul maida ga wanda ya rantsuwa wa min al ana wa min al imani wa min al imani daga cikin imani nau'in rantsoyi tahrim al ama yan tabawa inda shabi wajen shabi in kace boye ka haramanta hukuncin rantsuwa na kai rantsuwa kafara rantsuwa za kai wa amma inna maliki amma wajen maliki fa za ka farata illa bil yamin billah wajen malik in kace boye ka haramta ba kai rantsuwa ba boye ka kuma in in kana so abi ka ba haramta ba kai su jibari kai babu kafara abin la abin la kafarata illa fi alamini billah sai inda an kai rantsuwa da Allah fil birri wajen ya alheri aw lahinsu ko wajen ba za a yi alherin ba wa hal kafara sallallahu alaihi wa sallam to Allah ya ce ya farlanta muku da za ku laula rantsuwa shi annabi yayi kafara ko bai yi kafara ba kala makatilu mallam makatilu ya ce iya yi kafara a ta kafi ta ma mariya ya yanta boya wajen yanta mariya wa huwa al-asahu indi mai litahi yace wannan shi inganta la anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam in kana magaburan lahu ko da yake manzo Allah ya zama an gafarta mai ma takaddama duk abin da ya gabata wa mata akara da abin da ya jinkirta fa huwa mukallafun li yuqtada bi to duk da haka an dora mai shi aiki don ai koyi da shi saboda haka annabi yayi fara, don wanda fara cikin irin wannan matsala shi wanda annabi yayi wallahu maulakum Allah shine ce al'amarin ku ai nasirukum mataimakin ku wa huwa alimul hakim kuma shine masani mai hikima wala dalika dan ilimi ne da hikima ta shar'a lakum ya shar'anta muku ma takharjuna biyu abinda za ku yi ta da shi min taharujul aymani daga kwanciyar rantsuwa idza sadara minku in tado daga wurin ku abin da la'ilmihi fi a jizikun don Allah ya san je yi na fi tarkil makhalufi alaihi gabarin abin da kun karanci kun kace ko haramta shi Allah ya san ba ku ya hankuri aw fi fi'ili ko abin da kun kace za ku yi yi watakila ya san ba za ku iya shi ba wa hikimatu hikima ta fi tashilul umuri lakum da kuma hikima ta wajen sauƙaƙa al'amuran gare ku wa fi hallu cikin wannan akwai walwalewa le mushkilati tadiqi ga mushkila ta kunci liman waka fi yi ga wanda ya fada cikin irin wannan saboda haka duk wanda ya fada cikin irin wannan matsala kun ga yadda zai yi to kun ga sura ta fara da bayani abubuwa masu tsanani don haka duk wanda ya aure cikin ku to shi hankuri kai ya aure ya dauki hankuri da tijawa na ce ka gani ka gani ka ji ka kiji don a faɗa mai saboda bai sani ba duwa da ka gama ce ta kusa gare ta yanzu kuna arta ba in ba mutumin kwarai kake ba Allah ya gafarta ba nan da mu kwana insha Allah